Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 18 ga watan Mayun 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da kanin labarai. To Hanifa ma'aikatar tsaron Rasha ta ce sojojin Ukraine 959 ne suka mika wuya a wannan makon a inda suka ja daga ta ƙarshe a birnin Mariupol. Gamayyar jam'iyyu uku da ke mulkin ƙasar Jamus na shirin tsige tsohon shugaba Gahad Shiroda daga mukaminsa na yanzu saboda alakarsa da Rasha. sannan kasar zimbabwe na neman amincewar al'ummar duniya kan a barta ta sayar da dimbin haurukan giwa da ta kwaso daga waɗanda suka mallaka ba bisa ka'ida ba. To kanan labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa a jamhuriyar Nijar kotun hukunta laifukan soja ta fara zamanta a birnin Yamai domin shari'ar wasu sojojin kasar da ake zargi da aikata ba daidai ba. Wani ɗan majalisar dokoki haka eh, aka iya hukumtar da wani soja wanda ya yi da laifi. za kuma a ji wasu 'yan takarar gwamna a jam'iyyar apc a jihar adamawa suka yi zargin cewa ana shirin yi musu murdiya a shirin shiga zaben fidda gwani wanda za a yi a jihar kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafe da shirin arewa a yau wanda wakilinmu nasiru adamu hikaya ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare da fatan a wani lafiya ga labaran. Ma'aikatar tsaron Rasha yau dinnan Laraba ta ce sojojin Ukraine 959 ne suka miƙa wuya a wannan makon a inda suka ja daga ta ƙarshe a birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya. wani mai magana da yawun ma'aikatar ya gaya ma manema labarai cewa wannan adadin ya hada da sojoji 694 da suka mika wuya cikin sa'o'i 24 da suka gabata jami'an gwamnatin ukraine ba su tabbatar da wannan adadi ba mataimakiyar ministan tsaron ukraine anna maliyar shekaran jiya litini ta ce mayakan ukraine sama da 260 sun fice daga rusasshen ginin kamfanin karafa na azostal suka kai kansu wurin sojojin rasha bisa ga adadin da rasha ta bayyana rasha dai ta kira wannan al'amari miƙa wuya na ɗimbin mutane saɓanin hakan ukraine ta ce kallama aiki ne waɗannan koko wannan rukuni na sojoji suka yi gamayyar jam'iyyu uku da ke mulkin ƙasar jamus na shirin tsige tsohon shugaba gahar saroda daga mukaminsa na yanzu saboda ci gaba da ɗasawar da ya daɗe yana yi da rasha tare kuma da ɗasawar duk da yakin da ake yi a ukraine jama'iyyar social democrat party ta su shiroda yau laraba ta ce mambobin kwamitin kasafin kuɗi na majalisa sun yanke shawarar ginda ya sharuɗa cewa wasu daga cikin abubuwan alfarma da tsohon shugaban ke samu za su danganta ne ga ayyukan da zai yi a zahirance a maimakon kawai don matsayinsa na tsohon shugaban ƙasa shiroda na daɗa zama saniyar ware a 'yan watannin nan saboda aikin da yake yi ma wani kamfanin makamashi mallakin kasar rasha ɗan shekaru 78 ɗin shine chairman ɗan kwamitin da ke sa ido kan kamfanin makamashin rasha na roslyn kuma yana da alaƙa da ayyukan shimfiɗa bututu na nord stream ƙasar zimbabwe na neman amincewar al'ummar duniya kan a barta ta sayar da ɗumbin haurukan giwa da ta kwato daga waɗanda suka mallaka ba bisa ƙa'ida ba tana mai cewa dala miliyan 600 da take kyautata zaton za ta samu idan ta sayar ana matuƙar sa ne wajen ayyukan kare giwayen ƙasar waɗanda ke daɗa ƙaruwa wanda hakan kuma ke zama wani haɗari. jami'ai daga hukumar gandun dajin zimbabwe sun nuna ma jakadun kasashen mambobin kungiyar tarayyar turai tarin haurukan giwa da aka kwato daga masu farauta ba bisa ka'ida ba da kuma waɗanda aka kwaso daga giwayen da suka mutu jami'an gwamnatin zimbabwe sun yi kira ga kungiyar tarayyar turai ɗin da sauran ƙasashe da su goyi bayan sayar da haurukan giwan wanda hukumar ƙasa da ƙasa ta kula da halittun da ke fuskantar haɗari ta CITSE ta haramta tun a shekara ta 1989. An jima kaɗan Ibrahim zai sake dawowa da ci gaban labaran. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. a jamhuriyar Nijar kotun hukunta laifukan soja ta fara zamanta a birnin Yamai domin shari'ar wasu sojojin ƙasar da ake zargi da aikata ba daidai ba sai dai masu rajin kare hakkin ɗan adam sun fara jan hankula akan maganar ɗaukan matakan mutunta 'yancin ɗan adam a yayin wannan zama wakilin muryar amurka a yamai suleiman mumini barma ya aiko mana da karin bayani kimanin keskes goma sha uku ne kotun ke saran dubawa a yayin wannan zama da za a shafa mako guda ana gudanarwa a mashara'antar da ke da ofishi a wannan karan a cibiyar horar da jami'an tsaron jandarma da ke unguwar kwara ta birnin yamai a yayin bikin buɗe wannan zama janar muhammadu tarka da ke ɗaya daga cikin mambobin wannan kotu ya yi ƙarin haske akan abubuwan da za a mai da hankali a kansu un dossier concerne l'atteinte à la sûreté de l'état l'affaire colonel major zangina et autres ya ce yunkurin yi wa ƙasa barazana da ake zargin kanal zangina da sauransu na daga cikin batutuwan da wannan zama zai duba sai batun da ya shafi zargin yin fyaɗe ga wata yarinya mai shekaru goma sha hudu sannan akwai kes-kes biyar da suka shafi zargin batar da kayan aikin soja da wasu kes biyu da suka shafi zargin sata da kes biyu na zargin arcewa daga aikin soja ba a kan ka'ida ba sai wani kes na aikata laifi a bainar jama'a cikin yanayin maye da kuma kes guda da ya shafi zargin damfara. Jami'an kare hakkin ɗan adam sun yaba da wannan yunkuri to amma kuma sun yi jan hankula akan maganar kiyaye 'yancin mutanen da ake zargi daidai da abubuwan da dokokin ƙasa da ƙasa suka yi tanadi. Alhaji Nasiru Saidu shine shugaban kungiyar Voix de Sanvoix. Kowace irin shari'a ce fatanmu shine a kare hakkin shi mutum wanda an ka gabatar suwa a cikin shari'a a ba shi damar ya yi kariyar shi dangance da laihin da aka tuhuma shi daidai yadda doka ta ce tunda kowane ɗan ƙasa daidai yake gaba ga shari'a kowane ɗan ƙasa idan aka hidda mishi hakkin shi ya yi kariyar kanshi lauya ya yi kariyar shi to ka gani lokacin shari'a ta yi aikinta kuma duk ɗan ƙasa zai tabbatar da yadda aka iya hukumtar da talaka haka aka iya hukumtar da wani minista ko wani ɗan majalisar dokoki haka aka iya hukumtar da wani soja wanda ya yi makasa laifi shine adalcin shari'a da yake magana a kan tsarin zaman kotun ta tribunal militar shugabanta mai shari'a aliyu dauda ya ba da tabbacin komai zai gudana a kan ka'ida ya ce za ku gani a yayin wannan zama duk wanda ake tuhuma zai amsa tambayoyi da kansa idan kuma yana da lauya zai iya kare shi haka kuma ya zama dole kotu ta yi tanadin lauya ga duk wanda ba shi da lauyan da zai kare shi kamar yadda aka saba a wannan jikon ma jama'a na da 'yancin halartar zaman shari'ar domin su shaidi yanayin da abubuwa za su wakana. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. da Suleiman ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram ga Ibrahim da cigaban labaran duniya. To Hanifa kasashen filin da Sweden sun gabatar da takardunsu na bukatar shiga kungiyar kawancen soji ta NATO bayan mamayar Ukraine da Rasha ta yi ta dada sa su bukatar yin hakan. Sakatare janar din NATO John Stoltenberg ne ya bayar da wannan sanarwa a yau dinar Laraba a hedkwatar kungiyar da ke Brussels. a ganga da jakadun kasashen biyu bayan karɓar wasiƙun da kasashen biyu suka rubuta na buƙatar shiga ƙungiyar a hukumance wannan rana ce mai kyau a daidai lokacin da yanayin tsaronmu ke cikin wani hali mai sarƙaƙiya a cewar Stoltenberg ya ƙara da cewa dukkanin mambobi sun amince da muhimmancin faɗaɗa neto mun yadda dole mu yi tafiya tare kuma dukkaninmu mun yadda cewa wannan wata dama ce mai cike da tarihi wadda ya kamata mu yi amfani da ita a halin da ake ciki kuma jami'an gwamnatin amurka na kokarin sanin zurfin naciya da kuma saukin canza ra'ayi na shugaban turkiya rajab tayyip erdogan game da yadda yake dada nuna adawa da yunkurin kasashen filin da sweden na shiga kungiyar neto a yayin da manyan hadimansa ke nuna sassaucin ra'ayi kan batun. yayin da ake samun bayanai masu karo da juna daga turkiya game da bukatar ta kasashen biyu sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai gana da takwaran aikinsa na turkiya a yau dinnan laraba a birnin new york a wani sabon yunkuri na tantance matsayin turkiyar bayan yunkurin da aka yi ta yi a baya suka daɗa rikita al'amura ganin cewa akwai buƙatar amfani da tsarin dumulmasiya mai sarƙaƙiya wajen tunkarar mambobin ƙungiyar waɗanda ka zama masu wuyar sha'ani da alamar gwamnatin biden ta zaɓi ƙin kula da furucin erdogan na cewa ba zai amince da shigar ƙasashen biyu cikin ƙungiyar neto ba saboda zargin cewa suna goyon bayan ƙungiyoyin da turkiya take ganin su a matsayin masu barazana ga tsaro A gaida Ibrahim ka almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. wasu 'yan takarar mukamin gwamna a jam'iyyar apc a jihar adamawa da ke arewa maso gabashin najeriya sun zargi jam'iyyar da kitsa wani shiri na yin murdiya a shiga zaben fidda gwani da za a yi a jihar 'yan takarar sun bayyana hakan ne yayin taron manema labarai da suka kira a birnin yola sai dai jam'iyyar ta apc ta musanta wannan zargi ga wakilin salisu garba lado da ƙarin bayani Tirka-tirkar dai ta barke tsakanin ya'yan jam'iyyar APC a jihar Adamawa, inda kuwa masu neman madafun iko na shiga takarar kujerar gwamna a jihar suka fara zargin cewar waɗansu masu neman takarar suna shirin yi wa jam'iyyar kafar ungulu da kuma yi musu karfa-karfa ko ko ce kama karya. Mutane biyar ne dai suka sayi fom domin neman shiga takarar kujerar gwamna a jam'iyyar APC a jihar Adamawa. Kwatsam sai gashi uku kuwa daga ciki sun zo sun yi taron manema labarai da nufin cewar su gaya wa duniya halin da jam'iyyar tasu ta APC ke shirin shiga a jihar. Alhaji Umar Mustapha Madawaki yana ɗaya daga cikin 'yan takarkaru uku wadda suka yi taron manema labaran. Na koyi masa tambaya kan cewar ko menene ma dalilin yin wannan taro na manema labarai a jihar Adamawa? Mun shirya shi ne saboda mu gaya ma 'yan jarida irin ku ku gaya wa duniya cewa abin da muka zartar a mitin da muka yi ya fara samun cikas saboda wasu mutane waɗanda muke zaton tuma masu neman kuri'a ne sun fara canje-canje na sunayen waɗanda aka rigaya aka ɗauke su a matsayin delegate mutane daga cikin gari daga bayan gari suna gaya mana cewa an caccanza sunayensu an ciccire sunayensu daga ba ma yarda har ta zama mun fara bincike muka tarar kuma akwai alamun gaskiya a ciki to sai dai ba nan gizon take saka ba shugaban jami'ar apc na jihar adamawa alhaji ibrahim bilal ya ce waɗannan bayanai dai da waɗannan 'yan takarkaru suke akasari ma dai ba su nitsa bincike ba sun yi amfani da jita-jita ne muna shirye-shirye za mu yi ba mu yi confirming list din ma ba ta yana wani dan takarar yana da dama ya zo ya karba har ya zo ya canja list list nan guda daya ne sai an kai national secretariat national secretariat mu muna za mu rike da daya national secretariat za su yi su yi confirm abin da muka yi daidai abin da malaman zabin na sun zo sun yi daidai nan ne za a saki aika mana cewa ga list na delegate na kuna Adamawa state ta ina ma za a canja ma da harcen mu to ko menene ma masana suke gani akan wannan batu duba da cewar wannan kartan kasa da nuna wa juna yatsa ya fara ne yayin da ake nufar zaben furda gwani a jami'ar APC a jihar Adamawan wadda majalisar gudanarwa na jam'iyyar ta sa ranar 20 ga wannan wata mai karatowa Dr. Madi Abba malami a jami'ar Modibo Adama da ke nan Yola kuma masanin al'amura na yau da kullun. shi kuwa cewa yayi wannan bare haifar mata da mai ido ba zai kawo mata cikas a general election da yake gaba in sun bar wa'ansu sun aikata wannan abun da mutane suke korafin nan to wallahi su sani cewa a general election za su samu matsala sosai yan takarkarun da suka yi taron manema labarai a jihar sun hada da Alhaji Umar Mustapha Madawaki da kuma Honorable Abdulrazak Namdas sai kuma Honorable Wafarni Taiman su ne dai suka yi wannan taro domin kira da kuma nuni kan cewar uwar jam'iyya ta san halin da suke shirin shiga a jihar Lado. Salisu Muhammad Garba muryar Amurka diga Adamawa a Najeriya. A gaida Salisu Lado yanzu kuma ga shirinmu na gaba Arewa a yau. Domin fa'are wada jiki. da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu ji muhimman kalaman zaman lafiya a yankin Arewa da yadda karfafa tattalin arziki ta hanyar kafa cibiyoyin cinikayya zai taimaki yankin ya dawo yadda yake gabanin taɓarɓarewar lamura. A zamanin jihar Arewa an samu lokacin da ake da kamfanonin jima, saƙa, rini har ma da bankin yankin mai suna Bank of the North mai cibiya a Kanon Dabo. Kasancewar Kano babbar cibiyar kasuwanci Arewa yanzu aikin kaddamar da tashar sauke hajar teku a tudu ya kammala. wacce kanawa ke malakabi da tashar tsandauri nasiru gawuna shine mataimakin gwamnan jihar da ya zanta da wannan shirin a taron kaddamar da tambarin tashar da ke yankin kumbotso a kano to abin da dai za mu fara cewa na farko dai alhamdulillahi da allah ya sa ya nuna mana cewa a wannan lokaci allah zai tabbatar da wannan al'amari sama da shekara ashirin ana son a yi wannan al'amari allah bai yi ba sai a wannan lokaci na mai girma gwamna dr abdullahi umar ganduje wanda kuma allah ya sa ni ne mataimakinsa kamar yadda manajin darakta ya bayani lokacin da aka zo wannan al'amari mai girma gwamna ya tsayi duba na hakika kan wasu ayyuka irin wanda suka daɗe ba yi su ba amma masu amfani inda ya yi amfani da basirarsa ya zakulo kuma aka bi hanya daki-daki har aka tabbatar da su wanda ba domin ya tsaya a kai ba damu ma wannan gwamnatin watakila ba za a tsaya a duba ko kuma a nemi dukkanin takardu da suka dace a nema a kan ganin cewa wannan tasha ko kuma wannan al'amari ya tabbata ba saboda tunaninsa wannan al'amari ne wanda yanzu mutane ana ta murna ne muna ganin wannan amfaninsa sai bayan nan ma da wasu shekaru bayan ya kafu mutane za su yi tunani idan an tuna mai girma gwamna ya yi magana cewa lokacin da jirgi ya fara sauka a najeriya ko shi mai sauka jirgin bai ma iya ganin kowane wuri ba sai jihar kano to wannan tashar da aka yi yanzu akwai lokacin da za a zo za ta zama kamar yadda aka yi wancan cewa babu wata tasha da za a gani amma najeriya sai wannan tashar musamman a arewacin najeriya da kuma wato afirka ta yamma saboda haka ina farin ciki da ya zama muna cikin a wannan lokaci da allah ya tabbatar da wannan al'amari ko muna yi wa mai girma gwamna dr abdullahi umar je fatan alkhairi abubuwan da ya dasa suna da yawa ko muna fatan yadda aka yi wa al'umma Allah kuma ya saka masa da alkhairi ya saka wa dukkan wanda suka shiga ciki na gode arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe sunana honorable ahmad rabiu darakta mai gudanarwa wato madajin darakta na wannan kamfani na tashar dan dauri da ake kira La inland dry port faɗa mana to wace rana ce ko yaushe ne ake sa ran zuwa kaddamar da tashar ta fara aiki in allah da an kusa ba daɗewa satuttuka ne ba watanni ba insha allah an kaddamar da ta kaduna an ji ta huntuwa ma a katsina an kusa gamawa wajen sai ya zama shekaru shiru kuma dunnan ma'alaji alhaji ahmad kana nan da kai ake duk tarurruka nan har yau kuma muke bayanin bamu da takamaimiyar rana sai dai shirye-shirye kwanaki satuttuka ashe an gama shiri kenan da na ce ba lokaci shi da zaka ce ba san yadda ka fuskanta ba mun riga mun yi nisa yanzu kusan duk abin da ya kamata mu yi mun gama abin da ya rage yanzu yan kananan abubuwa ne kuma kusan gama su insha Allah kamar yadda na faɗa yau kusan wanda suke fitar da kayayyaki ƙasa waje sai 'ya'yan kwara sai 'yan china saboda mutanenmu ɗawainiyar a tafi kurmi ko fatakwal yana ba su wahala rashin ƙarfin jari kuma yana sa su kasa yi amma yau mai ƙaramin jari wanda yake so fitar da zoɓo zai iya zuwa ya sayi zobo ɗinsa idan mu kuma ta bangaren cibiyar ciniki an samu masa wanda za su saya in ya kawo nan gurin hatta injinan gyarawa ba sai da kansa ya saya ba akwai wanda su za su aji injinan gyarawa a sarrafa akwai kuma matasa wanda suka iya aiki za mu zama muna tsarin su in mutum ya zo kawai wannan matasan zai ce mutum goma ko ashirin ga zoko na can talatin za ku gyara min shi a sa a kwantena zan biya ku kaza shikenan ba sai ya kafa kamfani babba ba kasancewar mu a Kano yayin da muka fara harka arzikin da zai samu ga al'umma ba kaɗan bane saboda haka al'amari ne mai tarin yawa za a samu aiki ayyukan yi masu yawa kuma faɗaɗawa musamman na iya fitar da kaya waje ba abin da kai shi tasiri gurin hekta 200 ne hekta 165 an ware ta ne domin sarrafa kayayyakin da za a fitar da su waje saboda haka she yayin da aka ce abin da da yake gagara yanzu ya sauƙaƙa sai godiya ga Allah wannan ya nuna duk 'yan kasuwar Kano da ma waɗanda suka dogara kan Kano kasance wata tsohuwar cibiyar kasuwanci za su iya tura kayan su su sayar a waje kuma su yi oda su zo su ɗauka Kano namu in aka yi musu suka oda ko daga ina ne a duniya kuma nan za su kawo ba sai sun fita sun tafi Lagos ko Port ko wani guri ba suna Kano kayan su za su zo idan ma muka yi tsari suka shiga cikin tsarin mu suna gida za a kai musu kayan iyayensu saboda haka al'amura za su sauƙaƙa kwarai da gaske a rage mutane wahalhalun tafiya a jirgi kwana a hotel a wani guri barin iyalinsu barin su gurin aikin su duk wannan suna gida za su yi abin su kuma tsarin da muke shirin yi za mu tabbatar da ita wannan tasha tamu ta tsere sa'a a inganci yadda duk wanda zai kawo kaya zai kawo cikin sauki zai dauki kansa cikin sauki al'amura za su sauƙaƙa su kowa zai samu rangwame yau ana kashe kusan miliyan 1.3 daga lagos zuwa kano in allah da sai ya koma kasa 1.3 daga lagos zuwa kano ta tashar mu saboda haka abin da muka da ba karan ba bane mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero ya nuna farin ciki da wannan tashar da kiran kara kwazo don samun salama a yankin arewa da zai taimaka wajen cin gajiyar irin waɗannan lamura cikin kwanciyar hankali. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu ala nabiyil karim. Muna gode ubangiji da ya ba mu ikon tabbatar da wannan kuduri da aka dade ana ta shirye-shiryen yadda zai kammala. kamar yadda kuka sani shi ubangiji shi yake zartar da ikonsa a dukkan abin da aka shirya na dan adam mun gode masa da ya ba da iko gwamnati ta shiga wannan lamari kamar yadda masu maganganu da yawa suka bayani kano cibiya ce ta kasuwanci shekaru aru aru da suka wuce kamar yadda aka sani tun lokacin sarki muhammadu rumfa aka kafa kasuwar kurmi da ragowar kasuwanni wanda lokaci da zamani ya zo da su saboda haka wannan aiki da aka cimma a yanzu ko kuma za a cimma nan ba da dadewa ba wani abu ne da yake ɗabbaka abin da aka san kano a kanta matsayin cibiyar ciniki ba kawai arewacin najeriya ko najeriya ba a west africa kamar yadda aka faɗa da transharan roots ɗinmu saboda aka za mu gode wa allah za mu gode wa gwamnatinmu da ta dage domin tabbatar da wannan kuma muna addu'ar allah ya nufa wannan aiki da aka yi shi zai zama a sanadiyar farfado da tattalin arzikin kano da arewa da najeriya baki daya wato martaba duk 'yan kasuwar arewacin najeriya su rugo kano su ci gajiyar ita wannan tashar alhamdulillahi kamar yadda aka sani dama kano ai ta kunshi al'umma daban-daban ba kawai na arewacin najeriya ba da najeriya da waɗanda ma ba 'yan najeriya ba saboda haka wannan wani abin farin ciki ne maga ga cewa kano ta ci gaba da ɗabbaka wannan matsayi da take da shi na inda kowane mutum musamman 'yan arewa za su zo domin su ci ribar wannan tafiya kuma tattalin arzikin mai bunƙasa matasanmu da raguwar al'umma su samu ayyuka na yi da kuma kasuwanci kamar yadda aka san a shekaru na baya bisa tarihi to mun gode wa ubangiji daidai gwargwado ana samun gyare-gyaren abubuwa amma kamar kullum yadda ake faɗa ubangiji baya mai da addu'ar al'umma baya muna kira ga dukkan al'umma su ci gaba da addu'a su taimakawa jami'an tsaro gwamnati kuma ta sake dagewa domin a tabbatar da wannan zaman lafiya da karuwar arziki domin idan babu zaman lafiya babu abin da zai gudana hatta ibadar nan ba za ta yi in ba zaman lafiya don haka bayan kira ga gwamnati da kara daukan matakan tsaro muna kira kuma ga al'umma su zama cikin addu'a kuma gyara halayensu mu gyara halayen mu baki daya domin ubangiji ya dube mu da rahama a samu sauki akan abubuwan da suka addabe mu mun gode mai martaba sai wani lokaci mun samu damar zantawa ba sauraro da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako makon gobe in Allah ya yarda za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka Ni Nasiru Adamu Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sara kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar To a gaida Nasiru yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da masu sauraro kan turo mana ta imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Nazifi Ibrahim Rugamalan Shagari tare da Bala ruwan kanwa da baban gida IBB da Faruku Mahe Sakkwato. Suka ce muna jajantawa al'ummar Kano bisa ga ibtila'in fashewar tukunyar gas wadda ta yi sanadiyar rasuwar mutane tara. Muna roƙon Allah ya ji kansu da rahama waɗanda kuma suka ji rauni Allah ya ba su lafiya. Daga ƙarshe muna yi wa ƙasarmu Najeriya fatan samun sauƙi a ɓangaren da ya shafi matsalar tsaro. Sakon Sani Muhammad Tindo, anguwar Karofi Madaki a jihar Bauchi, ya ce ku bani dama in yi kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya da mu dage da yin addu'o'in neman zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar mu. Ganin yadda a kullum al'amura sai ƙara dagulewa ke yi. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya bamu da dawwamamman zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Sakon Haruna Muhammad Katsina ya ce ci gaba da satar mutane da masu garkuwa da mutane ke yi musamman a kan titunan Abuja zuwa Kaduna. Hakan abin jimami ne da damuwa matuka da fatan hukumomin tsaro da gwamnati za su ƙara himmatuwa wajen ganin sun kawar da duk wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a a duk inda suke. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Sani mai lange-lange ya wuri. Ya ce muna taya masu masu fama da cutar hawan jini murnar zagayowar ranar su da aka gudanar da fatan jama'a za su dage da zuwa gwaji ganin cewa da dama na dauke da cutar ne ba tare da sun sani ba to mun gode ku ci gaba da aiko mana sakonninku. ku da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen ma'aikatar tsaron Rasha yau ɗin Laraba ta ce sojojin Ukraine 959 ne suka miƙa wuya a wannan makon a inda suka ja daga ta ƙarshe a birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya. Wani mai magana da yawun ma'aikatar ya gaya ma manema labarai cewa wannan adadin ya hada da sojoji 694 da suka miƙa wuya cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Jami'an gwamnatin Ukraine ba su tabbatar da wannan adadi ba. mataimakiyar ministan tsaron ukraine anna maliyar shekaran jiya litini ta ce mayakan ukraine sama da 260 sun fice daga rusasshen ginin kamfanin karafa na azovstal suka kai kansu wurin sojojin rasha koriya ta arewa na shirin bullo da shirinta na tunkarar barkewar covid-19 inda mutane a kalla miliyan bakwai suka kamu da zazzabi bayan wata mummunar barkewar da cutar ta sake yi tun daga ƙarshen watan afrilu hukumomi a pyongyang sun yi ta nuna alamar cewa suna ganin koko suna ganin covid-19 din da ake kamuwa da ita a zahiri dai zazzabi ne ba abin da ake tsammanin shine ba gamayyar jam'iyyu uku da ke mulkin kasar jamus na shirin tsige tsohon shugaba jihar saroda daga mukaminsa na yanzu saboda ya ci gaba da dasawar da ya daɗe yana yi da rasha tare kuma da kare dasawar duk da yakin da ake yi a ukraine jam'iyyar socialist democrat ta tabbatar da wannan al'amari da ake ciki To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kama a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu Al Santos ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu huta lafiya.